Masu sauraro Assalamu alaikum. Nurado Suleiman ke muku barka da warhaka cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda bisa al'ada ke nazari kan batutuwan da suka shafi canji da ɗumamar yanayi sai kuma fannonin noma da kiwo. Kai tsaye wannan shiri na zuwa ne daga sashin Hausa na RFI. A yau shirin zai tattauna ne kan wata sabuwar matsala da ta fuskanto fannin kiwo. a wasu kasashen yammacin afirka bayan da cutar bugau ko kuma anthrax a turance ta hallaka dabbobi masu yawan gaske cutar anthrax ko bugau cuta ce da ke hallaka dabbobi ƙanana da kuma manya cikin ƙanƙanin lokaci musamman a lokutan damuna, wannan matsala ce ta sa likitocin dabbobi a ƙasashen chadi nijar da kuma najeriya suka gudanar da wani taro a garin Maraɗi domin ɗaukar matakan bai ɗaya na yaƙi da wannan cuta. Wadda babban abin tayar da hankali da ke tattare da ita shine cewa tana iya kama ɗan adam idan ya yi amfani da naman dabbar da ta kamu ko ya yi mu'amala da gawarta ba tare da kariya ba. Dr. Mubarak Muhammad Bello daga jihar Sokoto ya yi ƙarin bayani akan wannan cuta ta anthrax da illolinta. To ainihi dai ita cuta ta anthrax cuta ce wadda take kama dabbobi musamman dabbobi na gida waɗanda muka hita ta'ammuli da shi abin da ya shahi shanu da tumaki da kuma awaki kuma wannan cuta ce wadda take tana da wahalar ganewa a kai tsaye ba a cika gane ta ba takan kai har sai an kai ga kisa na dabba wanda yake mahi alamomin alamominta dai shine idan dabba ta mutu za a ga alaman fitan jini a bakinta a wurin fitan kashinta a dukkanin dai wata kafa wadda ke sadar da wato jikin dabba da kuma wajen eh, wato muhalli ta kasance babbar illa ce wadda yake tana sa hasara sosai ta abin da ya shahi dabbobi tana haddasa mutuwar dabbobi kuma ba ma dabbobi kadai ba tana da alaka da bil'adama wanda yake ana iya ɗaukar ta daga ainihin ita dabba zuwa ga bil'adam kuma tana lahani sosai tana kaiwa ma ga kisa kuma cuta ce wadda yake ana amfani da ita kaman idan al'umma za su iya tunawa a shekarar 2001 a amerika muna da labarin cewa an yi amfani da wannan cuta ta anthrax aka yi amfani da ita ta hanya ana tura takardu ga mutane idan suka shaƙa wannan sinadarin na ita kwayar wannan anthrax da take cikin wannan takardar zai kasance ya kasance mutum ya rasa ran shi an rasa rayuka a wannan lokaci kuma ta haifar da rashin lafiya sosai a cikin al'umma. Dr. Mubarak Muhammad Bello daga jihar Sokoto. Jamhuriyar Nijar na daga cikin kasashen da wannan cuta ta anthrax ta yi wa babbar barna kamar yadda Oroji Bugau ɗaya daga cikin wakilan makiyayan ƙasar da suka halarci wannan taro a jihar Maradi ya yi tsokaci a kai. wannan rashin lafiya ga dai Allah ya kawo lokaci cikin kwamitin bermo wuri kada a banje ba babu inda za ka zuwa babu musai na wannan kyauta wanda ake ce ma bugau kamar ku dabbobinku eh, makiyayanku ba su yi shausha daga kai bane ko kome ka kawo nan yawan wallahi suna nan gai duk abun da gwamnati yake ayi ana yi amma abun da gwamnati bai ce ba muna nan gaba da kuɗin mu na kanmu ana muna sausawa wannan saboda ni da nike maka magana nan ni babu ciwon nan sa in ce da ni ya fara ko ko gani ya kare tunda eh, sai abun da ya kashe mini kan na tumaki 83 sai da ya bar ni da tumciya bakwai bakwai ya bar ni na yanzu har na hidda zanken tumaci kuma yana nan gaban na ko ina haka nan wani wuri sai ka isce diyan tumaci kankana su kadai adda kai kenan ya kase uwayen duka yanzu wani matakai ne kuke ɗauka ganin cewa ko wannan lamari ya muku illa to wannan yanayi mu dai muna ba dai mun zo mun gaya ma gwamnati ba mun gaya ma likitoci to muna nan kuma wasu can suna cewa in rashin lahiya ya same ka daga nan ka yi maza ka tashi ka koma wani waje yalla ko kana samun damar shi muna nan gayi ba mu yi nan mu yi na ba mu san hanyoyin da Allah zai yi to baya ga Nijar da Najeriya da aka soma ganin wannan cuta a bangaren kasar Chadi tuna aka gano yankuna kamar hudu inda wannan cuta ta bulla kamar yadda za a ji a wannan bayani na Dr. Muhammad Ginde daraktan yaƙi da cutar dabbobi na ƙasar ta Chadi. c'est une maladie qui, qui est endémique dans le pays, le Tchad, euh, qui, qui Cutar anthrax ta zama annoba a kasar mu ta Chadi. Tana cikin cututtukan da hukumar mu da ke kare lafiyar dabbobi ke sawa ido saboda illarta. Akwai yankuna kamar hudu da ta kulla kuma ta kashe dabbobi da dama. Muna halartar wannan taro ne domin tattauna hanyoyin haɗa gwiwa wajen maganin samar da rigakafin wannan cuta. Duk shekara muna tsara kamfe na allurar rigakafi. a bana mun zahafa saboda matsalar ta yi kamari cuta ce da dole ta iya buƙatar ɗaukar mataki saboda ana iya ɗaukar ta idan an yi amfani da naman dabba marasa lafiya don haka yana da kyau al'umma ta kula sosai game da sayan naman da likitocin dabbobi suka duba don rage hadarin kamuwa daga dabba zuwa mutum yankan gida na da illa sosai duk da cewa kasar chadi na da iyaka mai tsawo da niger kuma kai da koman dabbobi tsakanin kasashen chadi nijar da nigeria ya zama al'ada wannan taro dama ce a gare mu na yanke shawara daya don yin aiki da nufin samun nasara fasarar kalaman dr muhammad ginde daraktan yaƙi da cutar dabbobi na ƙasar chadi To likitoci dai sun yi kira ga al'umma da su kiyaye kawunansu da iyalansu wajen amfani da naman da ba su san inda ya fito ba, musamman wanda aka yi yankan gida, la'akari da jerin illolin da hakan zai iya haifarwa ga lafiyar ɗan adam, a cewar Dr. Muhammad Sama'ila Ahmadu, daraktan jihar Maradi na sashen lafiyar dabbobi. Lalle irin wannan yau kana bai kamata ba a ce ma ka kusanta da irin wannan dabba wanda zaka ga ni yana hitowa daga ko ina. ta amma in ka yarda kai haka nan eh, to lalle ba shakka kai ma kawai irin wannan sakamakon na yadda dabba ta kai ma irin wannan kaɗan kaɗan kana samun irin wannan matsaloli za ka ga kai ma ba ka gane komai ba ka ga da ko'ina matsaloli suna taso ma irin na dabba kamar me kenan eh wannan jinin nan da yake tuwa daga hanci daga wani idanun duka shi ma duka akwai matsaloli amma sai an samu an fara samu irin wannan da aka sani wani masassara wani menene da menene duka yanda dai cututtuka da yawa suke zaga amma wancan eh, alamomin nan sai kai ma ka samu su kuma karshen eh, ta sai mutuwa da shi ga dabba wani lokaci za ka ga dabba ka barta da asuba da dare kwanciya da asuba ka ta yi sallah ka dawo ka yi sai kawai ta mutu kuma kai ba gan san ko ne sai ka ga jini dai daga koyi to irin wannan ne ake cewa mutane su kiyaye an ga haka da nan a samu a shaida a kirawo yan uwa da abokan zama to ga wuri ga dabba nan ku yi rame kusa ta ci in akwai dama ma akwai wadda muke cewa lasho lasho ake sa cikin ramin kahin a sa karkaski abu mai mahimmanci ka kama kama dabban nan da hannu ko hanci ya kamata a liƙe hanci don ka a kiyaye maximum da za a yi babu wannan ƙwayoyin nan na cutar su shiga gare ka balle haska ma illa ba ga da basa ba kenan misali wanda ya ta kama shi ma irin yana yada ta ga sauran al'umma eh wannan ba a har yanzu bincike bai nuna wannan ba amma tabbat na da dabba zuwa na adam wannan tabbat dabba dai tana samu na adam jihar kebbi a tarayyar najeriya na daga cikin yankunan da suka yi nisa wajen ɗaukar matakai na dakile yankan gida gayyatarsu kuma taron haɗin gwiwar da ya gudana a maraɗi na da mahimmancin gaske la'akari da cewa jihar kebbi jiha ce da ta yi iyaka da ƙasashe biyu wato benin da kuma jamhuriyar niger lura da zirga-zirgar dabbobi daga dukkanin bangarorin biyu sai dai dr balarabe kakale babban jami'i a ma'aikatar lafiyar dabbobi a jihar ya ce a wannan fage sun riga sun yi nasara da muna da matsalar likitoci yanzu alhamdulillah mun same su babu lokal gamman inda da bamu da likita da mai taimakansa so duk alma hukuma gaba ɗaya ko a ina take inda cape state ne tana da likita da mataimakansu da za su gudanar da waɗannan ayyuka mai girma eh, honorable commissioner ya gaya muku cewa ko abatuwa ko slaughter slab komai zaman sa kawai ba shi yiwa a yanka dabba likita bai buge ta sannan ba shi yiwa a ɗauke ta zuwa kasuwa don muna da wanda muke ce ma extension officers wato ko a gidanka ka yanka an ba su yadda da shi ba sai sun ga maka ca ka fa saba doka kuma ba za su bari ba ko da gidanka kaɗai da a shi tun ba ka kaɗai da ka samu ciwo na iya wanzuwa daga gidanka zuwa wasu gidajen wasu haka ko a ƙauyuka mun yi tsaye tsayin daga tabbatar da lafiyoyin da eh, dabbobin da za a yanka dabbobi ne masu lahiya sannan kuma ya da za a sarrafa su kuma shi daidai da ka'idodi na halakokin lafiya wadda majalisar ɗinki duniya ta lafiya ta bada ka'idodin eh, da suka shari'anta dole a ɗauki waɗannan matakai sannan kuma muna nan tare da muna nan surveillance agent kowace kwata that's every three months duka wata uku sai mun aika duk area da suke wajen boda eh, an ɗebo mana nan su muka zo mu duba sai mu aika babban lab ɗin wanda yake form a plateau state a yi mana binciken serology akwai incidence na wannan disease to hagi yanzu alhamdulillah bai shigo ba dr balarabe kakale daga jihar kebbi a nigeria. likitocin dabbobi sun yi kira ga makiyaya daga ko'ina suke muddin za su ratsa jamhuriyar Nijar ya zama wajibi su samu bayani daga likitoci saboda an tantance wuraren da aka fi samun wannan cuta kamar yadda za a ji daga bakin Dr. Isaka Abdu wanda babban jami'i ne na yaƙi da cutukan dabbobi a jamhuriyar ta Nijar. kuma akwai hilayen da su makiyaya sun sani inda yake wannan da an kai ruwa wannan ciwo yana wakana don kuma kai zagaya cikin kasashe mun da wannan wuraren har mun ka ɗauki ma abin da aka ce ma kwardonin kinsu kenan yau an ka tambayi mu shan jihar marari zai ce maka da guri kaza guri kaza an kai allah ya ruwa ana samun wannan ciwo kenan saboda haka tunda muna da magani daga kai kuma da kai insha Allah kyauta za mu shi kenan wannan magani za mu ba kowace sha kenan duk inda wani maka yanda ka so sai a zo a yi mishi rigakafi muna son a ci duk kowa da kowa ya kawo dabba shi ta a yi mata rigakafi tunda muna da magani insha Allah cikin daji ne za a yi kyauta ya batun dabbobin cikin gari ko ina na yi a cikin gari ma sai su yi musu da sun shi komin nan idan ba sai yi musu rigakafi Dr. Isaka Abdu babban jami'in yaƙi da cututtukan dabbobi a Nijar mai gara abdullahi ɗakin gari shine kwamishinan noma da kiwo na jihar kebbi ya ce yana da mahimmancin gaske dole gwamnonin jihohi su samar da kudaden aiki kuma cikin gaggawa idan har ana son cimma nasara wajen yakar wannan cuta ta anthrax ko bugawu. lokacin da aka kare wannan mitin aka fidda kasida ta da ake bukata duk wayannan kasashe kamar irin su na Najeriya, Niger, Chad to wannan zai kara zai kara mana karfin gwiwa na tabbatar da mai girma ba zai yi wata wata ba ganin cewa duk abin da ya kamata a yi wajen samun magunguna a ta a yi duk inda mu suke da masu hita da masu shiga tabbatar da cewa a yi musu wannan rigakafi Wannan shiri ko kokarin yakar cutar dabbobin ta anthrax na zuwa ne a daidai lokacin da Nijar, Najeriya da Chadi ke fuskantar matsalolin kungiyar Boko Haram. To ko wannan matsala za ta zama cikas ga aikin shaushawar rigakafin haɗin gwiwa da ake son yi Ga abin da Alhaji Idi Ibrahim shugaban kwamitin yaƙi da cututtukan dabbobi a jihar maraɗi ya shaida mana. Abin da ka sani ne kasashen mu duka suna tsaye bisa ga wannan eh, abubuwa na na na na rashin tsaro a gani akwai matakai mutane sun dusu kai ba ga su ba sun zo lahiya suka zo yan kenan eh, akwai inda abin yake kamari kuma akwai inda abin yana da sauki kuma duk irin yadda ya kasance da ka abin ana cin karhe shi sosai ma ana cin karhe shi yana raguwa to kaji dalilin da yasa aka ayyana wannan taro wanda ya wa wannan kasashe da ku dangance da lahiyar dabbobi To kafin shirin ya tsallaka Najeriya daga jamhuriyar Nijar, wani shahararren manomi a jamhuriyar ta Nijar, Alhaji Sama'ila Hatimi mai aya, ya lashe kyautar da ake baiwa waɗanda suka taka rawa wajen bunƙasa aikin gona da samar da ayyukan yi ta Afirka, wadda wata ƙungiya mai suna Fafad ke bayarwa a kowace shekara. Sama'ila Hatimi mai aya ya ce tukuicin zai ƙarfafa masa gwiwa domin ci gaba da aikin gona. Wannan abu ne wanda yake ya ƙarfafa mini gwiwa kwarai da gaske kuma yasa zan kara da kofa kuma zan mai da hankali kwarai da gaske bisa ga wannan aiki wanda yake na sami lambar yabo har guda biyu saboda me me yasa nake har guda biyu daga farko duka afirka an yi zaɓe aka samu mutum goma sha biyar aka ba su tukucin yabo bayan kuma an tsabo mutum goma sha biyar kuma cikin mutum goma sha biyar aka zaɓi mutum biyar kuma nizo nizo na uku idan sai in gode ma Allah bisa ga wannan tukuci guda biyu da na samu bisa ga wannan eh, aiki da naka yi na gode ma Allah kwarai bisa ga wannan da na samu To kamar an san cewa ka shahara ta fannin noma da kuma kiwo kamar wani kira kewa jama'a domin su mai da himma kan waɗannan abubuwa masu matakar muhimmanci ta fannin samar da cigaba. Ina kira da babban murya ga al'umma duka gabaki ɗaya na jamhuriyar Nijiyar na Afirka gabaki ɗaya kasancewa wannan lamba ya da aka bani da suna Afirka aka bani ita. Don ku dai an gwada mutane ke ana iya dukufa bisa noma da kiwo kuma a samu kuma a samu mai 'yan ƙasa aiki waɗanda suke suna tafiya ƙasashen waje ana yi musu wulaƙanci wasu suna tsada rayukansu yanzu ma da nake maka magana a barkari mai ina tsakiyar gona na ina tsakiyar aiki na a halin yanzu kuma ina tare da tubarkan lahi matasa hiyar ɗari da wani abu a halin yanzu ina aiki ga matasa hiyar ɗari zuwa ɗari uku kowace shekara. kamar a kafin wannan tukucin da aka baka na afirka ka taɓa samun wata kyauta yabo game da ayyukan noma ko kiwo a baya. ban taɓa samun wata tukuci ba game da noma da kiwo don ban yi haka nan ba ban mai da hankali na ga wannan ba ni dai ina aiki na a halin yanzu su waɗanda suka la'akari suka hankalta su suka yi bincike Allah ya sa suka faɗa bisa gare ni har suka bani wannan lambar karramawa guda biyu. Zantawa tsakanin Abdulkarim Ibrahim Shikal da kuma Sama'ila Hatimi mai aya shahararren manomi a jamhuriyar Nijar wanda ya lashe kyautar da ake baiwa waɗanda suka taka rawa wajen bunƙasa aikin gona da samar da ayyukan yi ta nahiyar Afirka. To da wannan kuma shirin zai tsallaka zuwa Najeriya inda wasu manoma musamman daga yankin arewacin kasar suke kokawa wajen cin gajiyar shirin rancen noma da babban bankin kasar ke basu domin bunƙasa su, Manoman sun ce sautari akan zalunce su wajen ba da kudaden da kuma takin zamanin da ake raba musu a ƙarƙashin wannan shiri. Alhaji Muhammadu Magaji, sakatare ne na tsare-tsare na ƙungiyar manoma na Najeriya wanda ya ziyarci ofishinmu kuma Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da shi akan waɗannan matsaloli. To akwai ƙorafe-ƙorafen da ke zuwa daga waɗannan ƙananan manoma dangane da yadda wannan shiri yake gudana. Eh. Idan an sa su sun cika takardu sai ka ga ba sa ma sanin kuɗin da ya kamata a basu ko kuma ba a basu abin da ya dace a basu haka ma takin. Shin wannan ƙorafi ya zo wajen ku shugabannin manoma? A ah, ya zo ƙwararrai da gaske. wannan ƙorafi ya zo amma wannan mu wanda muka ɗora wa shugabannin ɓangarorin da aka ɗora musu nauyin ne domin a ciki kamar da aka tsari akwai ƙungiyar manoma masara za su ba da nasu ƙungiyar manoma shinkafa za su yi nasu kowanne da ɓangarensu na farko abin da ya kamata a yi shine lokacin da shi manomi ko mai neman bashi ya cika fam ɗinsa ya nemi kuɗi kaza ko hekta kaza idan shi aka amince masa in an amince masa misali naira dubu ɗari biyu ko ɗari uku da hamsin to sai a gaya masa dubu ɗari uku da hamsin aka amince maka shine kuɗin bashin da za a baka amma ka sani za a cire kuɗin takin ka kaza takin da za a baka a kaza za a cire kuɗin maganin feshi kaza za a cire kuɗin inshorar domin kashi casa'in da tara mutane mu ba su san cewa ana cire musu kuɗin inshorar ba. Inshorar ɗin nan an cire maka ana biya wa naye wato kamfanin gwamnati tarayya. Hmm. wadda idan aka samu akasi wata kaddara ta ikon Allah ta faru da gonanka to sai kai kuka da wuri da malaman gona ɗan mutanen na din sai su je sai su duba sai gwamnati ta biya maka bashin ka ko duka ko daidai abin da ya sawwaka to amma idan aka cire wayannan a cewa manomi an cire wayannan kuɗin kaza da kaza kuma hatta takin da ake bayarwa ma kukan ma an mana kukan cewa takin da ake bayarwa din ya yi tsada hmm. domin gwamnati tare tana ba da take naira dubu biyar da ɗari biyar ko dubu biyar aka ce sannan ana ba wa su wannan manoma a dubu takwas to mun yi wannan kukan mun ce kuma muna roƙon su su wannan shugaban irin su rage farashin yayi yawa to idan aka zo aka cire dukkan waɗannan lissafin sai a ce wa manomi to an baka taki a farashi kaza yuriya kaza npk kaza iri kaza wannan kuɗi kaza ga kuɗin da ya saura na aikin gonanka sai ɗauki kuɗin balat ɗin kuɗin ka sai a danka maka To a ƙarshe da yake ka ce su ƙananan manoman nan su ne ginshikin noma a wannan ƙasa ta Najeriya. Ƙwarai da gaske. Wace eh. shawara za ka ba su na ganin cewa su ma sun shiga an dama da su sun amfana da irin wannan shirye-shirye? To su ƙananan manoma dai muna ƙara yabo su muna ƙara gode musu. Abin da muke so mu ba su shawara shine ya kamata da daga sun ji tsarin gwamnati su zo su yi ƙungiyansu ta manoman masara su haɗu. kungiyoyi wato su je su yi rajista da kungiyar manoman shinkafa na asali ba wai na kame kame daga gefe ba idan suka yi kananan kungiyoyin suka yi rajista mutum goma sha biyar ashirin su je su yi bude eh, eh, account ɗinsu a bankin manoma to sun cika duk ka'ida za a taimaka musu babban abu yadda na faɗi a baya a taimaka su kananan manoman nan da bashi da iri da taki da komi a cikin lokacin da ya kamata in kai musu wannan to da yardan Allah kai musu wannan shekara ɗaya biyu to za ka ga yadda za a samu amfani gona a ko ina kuma sayan amfani gona da gwamnati tarayya take yin nan hmm. ya zama wajibi a ci gaba da yin sa daidai gwargwado hmm. kuma a ci gaba da taimakawa shi bankin manoman Najeriya to Bank of Agriculture saboda shugabannin su yanzu sun tsaya suna taimakon manoma kwarai da gaske hmm. muna samun amfani da wannan da mu kara gode musu saboda tsayuwan su fatan mu gwamnati tare ta ƙara wa bankin manoma kuɗi kalla a samu 500 biliyan naira cikin bankin manoma wanda in an yi wannan to an raya eh, noma da manomin kansa alhaji muhammadu magaji sakataren tsare-tsare na kungiyar manoman najeriya mun gode sosai da wannan ziyara da ka kawo mana muka tattauna da kai na gode haji bashir na gode kwarai da gaske da wannan tattaunawa kuma shirin zai dakata sai a tara a mako na gaba a madadin abokan aiki salisu isa bashir ibrahim idris da kuma abdulkarim ibrahim shikal Nura Ado Suleiman ke fatan mu huta lafiya.